yanzu haka dai al'ummomin yankin madagali da ke arewacin jihar adama na ma cikin zaman da kuma zulumi biyo bayan ƙawanyen da 'yan bindiga suka yi wa yankin lamarin da yanzu haka ya sa wasu yin gudun hijira suka kaura cewa gidajensu hakanan kuma kamar yadda rahotanni ke cewa 'yan bindigan da ake kyautata zaton cewa 'yan ƙungiyar ne na jama'atu ahlus sunna lidda wata wajihad da ake wa lakabi da boko haram sun ma kafa tutocinsu a wasu yankunan madagalin sun karɓa madagali sun shiga yanzu suna sabon gari yanzu madu yanzu aka nan sun zo suna sabon madagali kama madagali na hannun yanzu suna da su amurka suna da hilo su ba kafa tutoci yanzu wani hali ake ciki a na madagali to ga shi yanzu sun da suna ta gudu ka kowa dai ba jami'an soji ne sai sojojin ma ai wa su yanzu ai sun bar da suke ko soji da suna hanyar zuwa gidan mai soji da sai da guduwa sosai an an an to ga shi yanzu sai da suna ta gudu ka kowa dai guduwa yake yanzu haka nan ba jami'an soji ne sojoji ma ai wasu suna yanzu ai sun bar da suke ko soji da suna hanyar zuwa to sai dai kuma shi ma shugaban karamar hukumar madagali mr james abawa da ya fa tabbatar da harin da aka kan inda ce kawai yanzu al'ummomin yankin na ma cikin mawuyacin hali na rashin sanin abin da ka iya faruwa haka yake wannan yaran sun shiga madagali ba ba ba dadi sam ba dadi sam to ba daɗi wani ce babu sojoji ne ka bar magana sojoji nan da ka bar magana ni ba zai maganan sojoji nan ba to yanzu me kuke so a muku a da ne na abun da abu ya gagara kuma me me muke sa yanzu abu ya gagara kamar yanzu akwai wanda ku samu rahotanni a kamar kuma ka an kashe ba yadda zaka ka samu domin ba wanda zai shiga wajen mai san me ne yake me ne yake farawa ma ya zuwa da lokacin aiko da wannan rahoto hukumomin tsaro a jihar Adama ba ce komai ba yayin da masana haka tsaro a kasar irin su Dr. Abdullahi Bawa ke maganin akwai abin dubawa game da matsalar tabarbarewar tsaro musamman ma arewa maso gabashin Najeriya Ah, na farin farko dai wannan yana tabbatar da abubuwan da muka dinga mara mutane tuni kamar shekara biyar zuwa yau ba mu daina ba cewa akwai lauje a cikin laɗi wannan abu in dama can an fara da sunan waɗanda ake kira boko haram ne to yanzu hangen jama'a ya wuce nan duk yadda ake ciki akwai makarkashiya akwai waɗanda a cikin ƙasan na farin farko ba zargi ne ba bisa ga abubuwan da suke hannu waɗanda suke so su cimma burinsu na alif dubu biyu da goma sha biyar na farko kenan na biyu akwai hannu daga waje waɗanda suka daɗe suna ce najeriya za ta wargaje a alif dubu biyu da goma sha biyar yanzu watanni nawa ne ya rage mu shiga daga nan zuwa alif dubu biyu da goma sha biyar tunda suna yi a kowane ƙasa idan yau aka samu suna yi a wannan ƙasan ba mamaki. Ibrahim Abdullahi zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.